ni dai asali na daga kukawa ƙasan barno wurin mahaifina wurin mahaifiyana kuma daga katsina rafin daɗi aka makalla a kwanakin baya wani fasto mai suna oyesu bamba ya ce an mashi wahaye cikin manyan musulmai a ghana biyu ɗaya daga cikinsu zai mutu a wannan shekara kuma har da kai ya sanya shin yaya ka ji da ya yi wannan magana ya zo ya nemi tuba nan kuma ni na yafe masa abin da ya yi gaban mutane da ya ce da ya faɗi aka ba nan da ya ce ya ce shugaban kasa ma shi da kansa ma yi mishi faɗa yan wansa kuma suka yi mishi faɗa abin da ya kuma ya zo nan ga da ya zo nan kuma na karbe shi na yafe masa gaban jama'a da yawa hmm. abu ne na allah eh, eh na ba su zama lafiya eh, na ba su zama zuna allah na gaya mutane maka neman da ya musu ina tunasar da su abu lamar ya rau a amu su mutanen maka sun makabce ne walama ya rau ba su sani ba ai sun sani an na ji an na haraman aminan mun sanya musu garin su makka harami amintacce ba tashin hankali ji Allah wa yuta khatafin nasu min haulihim nasu sauran mutane min haulin da ke daura da su wa yuta khatafu ana faufauce su menene faucewan ana kashe-kashe ana ribace su shi Allah ta fa bil batil yu'minun Ko mutanen makka sun rabu kana ga wanga ni'ima su ba da gaskiya da wani Allah ni Allah ke tuna musu su gode ma neman da Allah musu me ya kamata mu yi alhalin sauran kasashe da ke daura da mu ana kashe mutane gane me ya kamata su gode ma wannan ni'ima da allah ya muna saboda shi muna godiya wannan ni'ima da allah ya muna na zama lafiya muna kauna kuma kowane ƙasa a samu zaman lafiya kowane ƙasa a samu zaman lafiya ga yanzu kana kusan kimanin zaka cika shekara ɗari a rayuwarka shin menene burinka na, na, na cika shekara ɗari a rayuwa Eh, rayuwa na dai abinda nake son dunga yi bar gurabu gina makarantayya ina da makaranta shukura na gina ina da makaranta kuma kasuwa na gina ina da makaranta nan na gina ina da makaranta kuma joma yanzu na fara gina na yi class kamar shida ina gina babban masallaci wannan man kare ba matuko ina ciki an gina an kare yanzu ana ana mishi kwalliya ina roƙon Allah irin wannan abin alheri shine ya kamata mu dunga yi domin bayan mu wa inna mal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a eh, aikin da kai duka shi kamar masallaci baka mutu ba gabar rijiya baka mutu ba gabar ɗakin baƙi ana sauka baka mutu ba to wannan asarun ne na to kuma ina niyya kuma inda na gaba rijiya Allah gina ba su wannan abin da nake kuma da kudin aljihu ba kudin gwamnati ba kudin aljihu na nake in an taimake ni ina so amma da kudin aljihu na nake